ke fidda sillin itace shi kuma itacen yakan fitar da rassa rassan kuma yakan fitar da ganyayyaki a tsakaninsu akwai wata tsabtatacciyar iska da take wanzartuwa ba kuma kowa ne san hakan ba sai ni da ki abota sanin soyayya kuwa suka ce mun dace kai kaɗai ne a cikin mazaje kuma sirrinka daban yake shi yasa nake adana ka kamar yadda ake adana manya-manyan kuɗi a bankuna ai kuwa da zan zama kuɗi tabbas mutane za su yi rububi na kin ga kuwa duk abin da ake rububinsa san sa ake kin fi san a ce na zama mijin waccan da wannan ne a'a na fi so a ce na zama mijin mafi da ita kaɗai a'a me yasa kake ƙoƙarin ɓata min nishaɗi na bayan ka manta da ni kadai za ka yi rayuwa don allah ka daina haka wallahi har ka zama ne to ya haƙuri ina yasmin take yasmin ta yi bacci saboda gobe suna da jarabawa to mu je na ganta <coughs> idan na ganta haka kalmar zai buga a. kasan ka san ba kasafai nake son rabu da yarinyar nan ba ina buƙatar ta kusa da ni wallahi mijina ina son jininka duk abin da ka zo min da shi dole in ɗauke shi da muhimmanci sanin muhimmanci na da kika yi da girmama na da kike yi wannan dalili ya sa kullum son ke yake karuwa a cikin zuciyata kuma ma yanzu da kika ga na zo zan karɓe ta hajiya ce ta ce a kawo ta ta gaji kanta ya sa na ce bari kai ta kafin ah, masu abin su zo su karɓa ah. abin su. A'a eh, ta ah, ai dole ne in bada Yasmin. Ai Umma tana son Yasmin fiye da ni. In ban bada ita ba Umma sai ta bada umarni a ce ai min kishiya. Ai ki bada ita ne. To shi kenan sai kun dawo. mafida wace ce kuma mafida yaya matata mana yanzu na muna tare da ita daman kai aure ba mu sani ba matata maman yasmin wace ce kuma yasmin wani tambaya ki maka matata shekara mu biyar da ita kina tambaya na yanzu na muna tare da ita kina tambaya na kuma wace ce um, anya ka ba ka shiga dimon mafarki bane ba yaya karki dauke da mahaukaci mana kin dauke da ma da hankali ina mafi da ce. zan ruruga miki a shirye ke me kika dauke ni wai tana ina Mubaraka. Yaya kuma na ganki keke kadai na Nazir din? ko ku har yanzu yana can yana ta wannan bacci tun jiya ka dinga bacci har karfe goma da rabi na safe wallahi umma ki ga ainihin da na same shi ba ne wai yana wa ina matarsa mufida wai har da isa yasmin ba har yana da wata mata da ya wacce muka musan da ita ba ko dai mafarki yake anya ko umma ina ga yayi bai samu taɓin ƙwaƙwalwa ba ko kuma wanda aljanu suka shafe shi na ga lafiyar Allah muka rabu da yaron nan jiya ya tafi ya kwanta muka tafi muka kwanta kuma yau sai a waye da wannan maganar taɓin hankali Nazir. Na'am umma. Me yake faruwa ne? Ba komai. Uh... matata ne nake na tashi ban ganta ba mufida na tashi ban ganta ba shi ne nake tambaya matarka kuma har akwai wata mata da kake da ita wacce ni ban santa ba na mahaifiyarka amma ban san matarka ba a'a amma kuma wannan tambayar taki ai ta bani mamaki ke ce kuma yau kike tambayar mufida wace ke fa da kanki kika haɗa kayan lefe maka kai aka yi tambaya aka saka rana aka zo aka ɗaura auren nan yau shekara ɗaya da shekarar mu fa biyar da ita ga irin nan yasmin da Allah ya bamu yanzu mun kana da ɗan uwanki yake yi haba yaya ya kamata ka nutsuwa ta ziyarci kwakwalwarka mu wannan abin da kake faɗa ba shi da nasaba da sanin mu ke ce kike faɗin wannan ƙawarki ce fa kun kulla ƙawance tun kafin mu yi aure aka zo hidiman biki ke ce ma kike ta manna kuɗi kamar ba gobe yau kuma kike tambaya wace ce mafida shi kenan shi kenan sun haukata min kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya ce ta ce a kawo ta daga jikanta shi ya na ce bari kai ta kafin masu abin su abin su ba abin su. a ce ai dole ne in bada yasmin ai umma tana son yasmin fiye da ni in ban bada ita ba umma ai sai ta bada umarni a ce ai min kishiya. wishin to me yake faruwa ne umma ko dai wani laifi ne na yi miki kike nema ki hukunta ni za a ɓoye min mata. saba da mutum kuma a ɗauke shi wani hukunci ne kuma wannan umma Allah ka kamun ɗauki sun hauka haukata min da. Ni ke faruwa ne to. Isa tambayi me yake faruwa? Eh, so rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna. Ya za a yi na ganki ki na So rashin sani ne da gashi yau muke yi wa juna. Ya za a yi na ganka ka na So rashin sani ne da gashi yau muke yi wa juna. Ya za a yi na ganka ka ni na haifu da ciki shi ne ɗana na fari sannan ke mubaraka amma iya sani na iya rayuwar nazir ta taɓa mishi aure ba ballantana har ya sami ya wannan al'amari ya rikita min tunani ya sa a cikin ɗimuwa ban san menene yake shirin faruwa da mu ba ko kuma ma ya faru kuma anya ko yayi ba jifansa aka yi ba kamar yadda muke kallo a irin fina-finai da sauran wasu gurare gashi kuma yanzu ya zo kanmu tunda nake a rayuwata ban taɓa yi wa kowa mugun abu ba kuma ba zan taɓa yi ba har ya karshen rayuwata Allah shi ne shaida haka shi ma nazir babu wata a zuciyar shi amma ga abin da muka tsinci kanmu a ciki na kira yayin na bypass na ya mishi abin da ake ciki ya ce a tafi da shi can kaduna wajen shi a je a bincike shi a ga halin da yake ciki ina lillahi wa ina ilaihi raji'un Allah ka kawo mana ɗauki halin da muke ciki. Hello, you the flash or you the call? If not flash, make you just cut. Salamu alaikum, baraka. Fahad, ina kwana? Ya gida ya mutan gidan. Ya su abu da umma da kakana. A suna lafiya, alau. <laughs> Kakan kina nan yana jiran ki kawo masa kuɗin shararsa. Da Allah idan za ka samu dama ina so ka zo gidanmu akwai wata 'yar matsala ne. Wallahi abokinka ne ya tashi a cikin wani yanayi, wai yana magana sai an nemo masa matar sau ita mu fida. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi shine abin yake ta bamu mamaki to shine umma tace dan Allah in kirawo ka da na kai ne abokinsa ko kana da masani a ciki akan halin da yake ciki a ni kam gaskiya ba ni da masani wata budurwa da ke ita mai suna mafida shine nace bara in kira ka dan Allah in ba damuwa ka dan zo an jima to shikenan ake yin sa kai tunanin cewar ka aure mace har ka haifi kai ma baka yarda cewa wai ina da mata da ya ba duk duniya ba ni da wani aboki amini da ya wuce ka to idan har kai baka amince ka yarda ba to wane ne kake tunanin zai yarda ni fa na rasa wannan wani irin tunani ne wai shin ma yaushe kai auren da har ka haifi ɗaya ko in ce ƴaƴa habanijir Nijar. Abin da mamaki Fahad na rantse da girman Allah ba zan taɓa samun nutsuwa ba ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba idan har ba a fito min da matata da yata ba ba. Dan girman Allah dan Allah dan annabi fad ka taimaka ka duba darajar abotan da ke tsakanina da kai. da zama da muka yi na mutunci ka taimaka don Allah don annabi a fito min da matata mana dan Allah don annabi yana da hankali yana da kuma kuɗi ba ciwon yaya ba shi da nasaba da aljanu ko kuma gushewa kwakwalwa kin san fa aljanu kuma suna iya suna iya yi da kansu ko kuma su sa'ai haka ne wato wannan al'amari na nazir yana dakula min lissafi yana matuƙar ɗaga min hankali a ce wai nazir ne yake gaya min yana da mata da 'ya wacce ni mahaifiyarsa ban san san da aka yi auren ba to ma wannan matar wace ce ita kin san fa umma yanzu rayuwar nan mutum ba ruwanka da shi amma shi kana zuciyarsa sai iya maka wani je maka wani mugun abu haka ne amma ni a iya sani na ban taba ganin Nazir yana rikici da wani ba ba a taba raba shi faɗa da wani ba na in yi tunanin wani zai yi masa wani mugun abu amma duk da haka kamar yadda kika faɗa ne ba za a ƙi ta taki ba zan sami yaya na bypass za mu sake tattauna magana don a san yadda za a eh, so rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanu wasi dai na kwallo so rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa me yasa kake kokarin bata min nishaɗi ne bayan ka manta da ni kaɗai za ka yi rayuwa don allah ka daina haka wallahi har ka raza mu to ya haƙuri ina yasmin take yasmin ta yi bacci saboda gobe suna da jarabawa to mu je na ganta <coughs> dan na ganta hankali na zai fita shi ina yawan tambayar ki ki bani dan kaɗan daga tarihin rayuwar ki kalla so na rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna ya za a yi ka san ba kasafai nake son rabu da yarinyar nan ba ina buƙatar ta kusa da ni wallahi mijina ina son jininka duk abin da ka zo min da shi dole in ɗauke shi da muhimmanci sanin muhimmanci na da kika yi da girmama da kike yi wannan dalilin ya sa kullum son ke ke karuwa a cikin zuciyata kuma ma yanzu da kika ga na zo zan karɓe ta Dan na ji dan batun nan ya sa zuciya na bugawa, ruwan hawa ya fuskata ne masu ke si zubowa. daure karki ga laifi na murya maki daina kwallo so na rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanu wasu na kwallo wato hajiya hajiya hafsa ta kira wani ta yi min bayanin halin da nazir yake ciki gaskiya na cimma ina matuƙar tunani ni kaina lamarin ya dugun zama mun tunani wai ya ta magana wai a fito masa da matarsa to shi kuma yaran nan shi kaɗai ne a gabanta shi take gani ta ji daɗi hankalin ta ya kwanta ga halin da ya shiga kin ga ina magana kwanciyar hankali to wannan ne yasa na ce a kawo min shi nan gabana don mu ga za mu tunkara al'amarin to ai idan ka ɗauko shi ya yi daidai ya yi daidai hakan ka kawo shi abu ne mai kyau to amma ko yaron nan anya babu wani aljanu da suke dan bibiyarsa hakan nan mutanen ɓoye ko shi ne suke nuna masa cewa kamar yana da mata yake irin wannan abu to ni ma dai abin da nake gani kenan amma ko da ba maganar mutanen ɓoye shi anya ba wani aure je ya ɓoye wanda ba mu sani ba kuma yanzu lamari ya juya ake ce a fito masa da matarsa anya to in haka ne ma ai a nemo malam tanimu idan ka samu malam tanimu ka gaya masa shi zai iya warware ko menene ma amma auren ya za a gani zai faɗa maka duk abin da ake ciki dai ai zai gaya maka ko ma menene to shikenan babu damuwa zan neme shi amma a cikin al'amarin nan ina ganin da hannu riga na tunanin cewa sun ce za a kashi alhamis nake cewa to su bari mana ko zuwa jimma ne sai su kawo shi bai kuwa a'a ba da Allah kowane lokaci ma su zo mana duk lokacin da suka tashi zo ai ba sai an saka rana a ce ya gobe duk lokacin da suka tashi su zo kawai ba komai yanzu kike tafe? yanzu nake tafe. Kai sannu da zuwa. Yawwa. Sannu da zuwa, sannu da zuwa. A'a. Ina kwana. Lafiya lau. Ina gaji. A gaji. Ina nan kalau. Lafiya kalau wallahi. Ya yara ina mutum Ai mutum ne yake kin san ba zama an fara jarabawa ta tafi makaranta da wuri take tafiya. Ai mutuniya ta akwai himma ba daga nan ba. Ai eh, wallahi. <laughs> Allah ya taimaka. Amma amma. Ya kujiba kujiba gari. Ba ta nan ana ta fama. Ya kasuwa kuma. Kasuwa ne to alhamdulillah za a ce ta tsaya can. Sarkokin nan sun samu shiga kuwa? A siya hajiya ba a siyar ba yanayin gari kin san damuna ce yanzu mm. ba ciniki biki kuma ya tsaya cak da daɗin ba ga yanayin gari ya zama abin da ya zama to Allah ya ba mu wucewa lafiya Allah ya sa mu dace na ce yaya kuma aka ji da abin da ya samu nazir me ya samu nazir wani nazir da ya nazir nawa me ya same shi au baki sani ba to aiko nazir ba shi da lafiya mubaraga ke ce kike faɗin wannan ƙawarki ce fa kun kulla ƙawance tun kafin mu yi aure aka zo hidiman biki ke ce ma kike ta manna kuɗi kamar ba gobe yau kuma kike tambaya wace ce da? ba ai baki sani ba abin da ya same shi wato kamar kansa ne dan samu abu na kamar mutanen ɓoye ne suka buɗe masa kai shi nazar ɗan nazar kuwa yanzu hajiya hajiya hafsa ta kirawo ni ta gaya min abin da ya samu nazar ha ba da allah hajiya ai ta san shaƙo mu da nazar sai ka ci wata bare me yasa ake min haka a'a to ai kin ga irin tashin hankalin naki kenan abin da yasa ba a sanar da ki ba tashin hankalinki sai ya fi ma na nazar ɗin da ake fama a ciki kowa ya sani ina ga shi yasa ta ki gaya miki ta ja bakin ta shigo amma kake mun Allah ya da ya zai samu sauki ai yanzu makan ya samu a'a yanzu dai ki kwantar da hankalinki kuma dama mun yi an yanke shawarar ma Alhaji za a je a dauko shi gobe in Allah ya yarda a to ai sai mu je tare a'a ki bari dan Allah ki kwantar da hankalinki ni fa tashin hankalin nan naki fa shi yake damuna banne mu je tare a'a hajiya abin da ya samu nazar ai ni ya samu ai gwara ma a ce ya sami da ya samu nazar ke kin san wannan ma ba komai insha Allah zai samu lafiya amin amin amin amin amin Uh, Naziru, wato ina so in jawo hankalinka ne ina so a daidai wannan gaba ka buɗe kunnuwanka ka saurare ni duk duniya duk duniya idan da akwai wani waliyi naka to a baya na yake ni ne wanda za a daga tuta na farko a nuna a ce ni ne matsayin waliyinka domin duk inda zan shiga a duniyan nan inda kuma duk na ido na ganka to ina dauke ka da ni tamkar uba nake a wajenka kai ma kuma na tabbata kana ɗauka na a matsayin uba a matsayin mahaifi to a iya sani na a iya sani na ni babu wata ya wata mace wata yarinya mai suna mufida wacce wai ni na shige gaba aka je aka ɗaura muku aure da ita kuma wai har ma kun kai ka ni ban san wannan ba ban sani ba to wannan abu da mamaki yake amma abba mufida ba kai da hannunka kai ka tara mutane ka tara abokanina da kowa da kowa ka ɗaura mana aure da ni da ita har muka haihu muka haifi yasmin wai ina mamakin yadda kuka yi saurin mance surukar ku ba wacce ta haifa muku jika la haula fi sha'atillahi naziru yanzu in dai ba so kake yi a ɗauko ƙur'ani izifi sittin a ajiye in dafa maka rantsuwan nan ba ni ban san wannan magana ba a'a a'a maganar rantsuwa to yanzu da kenan kai ba za ka fahimtu da cewa ni ban ɗora maka aure da wata yarinya mai wannan sunan ba kenan ba san wanda magana to abba tana fa zuwa mun fa a mafarki fa tana zuwa mun a mafarki mun haihu da ita yarinya yasmin yarinya yar gulgulgul tana ina kallon to abba to ko to ko matsala na samu yawwa to abin da nake tunani kenan ni kai da abin da nake tunani kenan kai abba lafiya na kalau na rantse da Allah mafi da ta ci kuma ka kuma koma zancen da kuma kenan wallahi mata ta ci. Mata to ci? to to to ka ji yanzu yanzu duban nan da kyau nan ya tsano na daga maka biyu ka gane biyu ne haka ba sun zama uku ke to haka ba hudu ka gane hudu ne nan eh. haka ba eh, to haka ya zama uwa kake a ah. ah, to da hankalinka wallahi zai da hankalinka tunda har ka gane cewa haka kuma wai kaza gini da hankali da hankali na wallahi abba da hankali na wallahi tallahi abba na rantsi da girman Allah mu fi da matata ce wallahi wallahi mata ta ce kyakkyawar budurwa mata eh, ka ji ka koma kuma ka koma da cin kuma baban yasmin ba yasmin abba wato yarinya ta kai haka wallahi wallahi abba abba ta kawai kai kai kai kai ha Vida. Eh? da ba akar makallahu wato akar makallahu kullum na tuna irin abubuwan da kake ta yi mana bayani akan zama cikin addu'a zama cikin tsari da kuma kula da kai to wato wani gagarumin al'amari ne ta so min a game da yaron nan Naziru. Ok, yaro da kace an kawo shi daga Kaduna. yauwa eh na fahimta. Na fahimta alai. To, gaskiyar lamari bayanin nan ba bayani bane wanda ni zan so mu yi shi a nan. Saboda abu ne wanda yake da buƙatar sirri. Kuma na ga kana da mutane da yawa ga suna saurara ka. <laughs> Wallahi ga su dan ne ga su dan kam. Domin ita mai ɗaki na mun gama magana mai ita ce to lalle zo in same ka na ce abin da ka sa a gwiwa ba. To lokaci nake so mu sa. za ka same ni a wancan gidan nawa na baki sabon gidan da aka gama. Ok, can gidanka na Maidili. Shi ba. To babu matsala Alhaji insha Allah kamar ranar Alhamis. Na gani rana ce tunda wace almajirai suna hutu. Yau wato insha Allah zan samu wannan lokaci eh. sai in zo. To to oh, to ai ni dai dama damuwa ta dai lokacin ka. A babu matsala insha Allah. Insha Allah babu matsala. Zan yi kokarin zuwa don insha Allah eh. ga mun samu duk mun tattauna abin da ya dace. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Don in aka yi min wannan to ni an taimake ni saboda nan ba magana bace dan gashi ana jiran ka eh, kuma muna maganganun nan kuma wani ya zo ya ga ya damu ni kuma na tsare mutane waje Naziru. Bacci kake ne? Dama zuwa ne in gaya maka, in ce maka matarka, Mufida, tafiya ta yi, za ta dawo kwanan nan kaji? Wadan da gaske ke da Allah? Haba, Nazir, zan maka wasa ne? Haka san ba zan maka wasa ba. Da gaske nake yi, ta yi tafiya ne, amma za ta dawo ba da daɗewan nan ba kuma ka ji ko ka saki ranka ka kwantar da hankalinka ka daina damuwa ka ji kan dan Allah ka saki ranka Adina Adina yawa ai ina so in ga dariyarka wallahi ka kwantar da hankalinka sosai ka saki jikinka kwanan nan zaka ga ta dawo tafiya dama ta yi Adina daina yawa to kana ji dama ka ga yanzu abin da yafi sai ka zo ku je gidan Hajiya Nafi kaga tun da ka zo ka je gidanta bata ma san ka zo ba gara ka je ka gaishe ta ku zauna kaga shi kenan ya fi ko ta yanzu mu tafi kenan eh yawa to bari kira Firdausi sai ta je ta raka ka kaji ko yawa Firdausi ke Firdausi Is yawwa dama ina so ki raka naziru idan hajiya ya fi kin ji ko ki je sai ya gaishe ta dama kin ga tun da ya zo bai je ba bata san ma ya zo garin ba kin ji ka amma dan Allah ki kula da shi kin ga bako ne ban san gari ba insha Allah zan kula da shi ku tashi ku je ku gaishe ta je ka ji ko Eh so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki gani idanuwa sai dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka gani idanuwa sai dai na kwallo. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka gani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ba kowa a gidan ne? Kai ah, na sallah ne, na ji ki ai. Wallahi. Wallahi ina sallah na ji to zan zana sallah. Sallah. Na gajiya. Ba gajiya. Ah. To kin bar yaran naki a gidan naki ne? Kadai su nazar. Nazar da Firdausi. Au kika tura su? Na tura su wasu je su gaishe ki. Haba hajiya, Nazir da Firdausu kuma a haɗa su? Yarinya ƙarama, ina ita ina Nazir shi da bashi lafiya, ina laifin a samu 'ya'yan makwabta ma a haɗa su. To ina muka ga 'ya'yan makwabta, kuma Nazir ya riga ya shaƙu da Firdausu. Kin gane ko dalilin ma da isa na ce su tafi tare kenan. Kin gani? To kin ga da yake shi bako ne kin gani ita 'yan gari. Dole ta nuna masa guri hanya. ai wa hajiya ban ga ta zama ba a ina sa ki ne dan Allah ki tsaya mai sabani ban ga a tura da zurga shi ba shi lafiya kuma da mace hajiya sai an jima ta ba gani tashi in je ina tashi in je ina in tashi matar kina gani fa ta wuce dole sai na jira ta sai na jira ta duk inda ta je sai ta sake dawowa nan gurin ta bu ta same ni ina nan gurin na jira ta na tabbata ni ta fito nema ya za ka koma ka zauna yaya ka tashi mu tafi wannan fa kamar matan aure ce fa matan aure matar ta wace mata aure mata ta ce ai matar aure ce mana to shi kenan tunda ba za ka tafi bari in je in kira umma kila in ta zo za ka tashi mu tafi ba inda zan ina nan anan Eh so na rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanuwa sai dai na kwalla. So na rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwalla. So na rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwalla. soyayyar mi yana ban mamaki ban ganci bace baki gandu ba so muna yin doki a da yaushe na dage ina yawan tambayar ki ki bani dan kaɗan daga tarihin rayuwar ki kalla so na rashin sani ne da kai gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanun wasu da na kwalla so na rashin sani na ganka ka ganne idanu wasu da na kwallo eh iyaye na sun yi macewa tun ina karama ta tafiya ta zo masu nake bayan Naziru Nazir me kake so ka mai da rayuwarka ne Naziru dan Allah dan Annabi wani abu ne ne ya wani abu kai ya za ka zo ka zauna a nan haka kawai ka ga matan mutane ka ce wani na matar ka ce mu ba mu san maka aure ba me kake me kake so ka zama ne iya ba mu san mun aura maka ba wallahi mufida ce mata ta ce umma kuma ni ta fito ne ma fa ki ban gaya miki ba ki bace ganta ba a'a a kinga kada ki zama silan da zaki sa mata ta rasa ta wani irin rasa matarka wai me yasa me ka ne so wai so kake ka ja mana abin da zai fi karfin mu so kake ka ja mana wata kwata gwangwama da za ta fi karfin rayuwar mu iya mu ba mu san maka aure ba bana zero. ko a sanin ko da ma ko a mabarkini ne ba mu san maka aure ba dan haka ka tashi ka tafi gida ka mu tafi gida shikenan umma ba zan jira dawowanta ba eh, ka san matar waye ka kama hanya ka tafi ka ce wanda zaka jira dawowarta dan da wuce mu tafi tashi mu tafi ba wani zancen mai ne kake so kai da kanka zararre ne Eh so ne rashin sani ni da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganki ki ganni idanuwa sai dai na kwalla. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwalla. So ne rashin sani ne da ke gashi yau muke yi wa juna ya za a yi na ganka ka ganni idanuwa sai dai na kwalla. a ina ne ga wanda yarinya yake cewa mata su abba wallahi al'amari yi nazir ya yi kama da abin ban tsoro muna tafiya da shi ya ga wata mata da ƙyarta ya kama kiran sunanta mufidat mufidat daga ƙarshe ma zama ya ya ce wallahi ba zai tafi ba sai ta fito sun tafi tare abba na tabbata cewa kai kanka ba za ka yarda cewa matar da muka gani ba mata ta mace wallahi da ce eh? da ce uwar yasmin da ce maman yasmin kuma na tabbata ni ta fito nema ni take nema wallahi ita da kwarai da gaske <sighs> to na ji to yanzu a ina ne kenan zan iya ganin ita wannan mata da ke ce mata sace a'a haba alhaji ina za ka je ka nemo ta matar da ta fito unguwar ta kawai tana tafiya ta kila ta fito ta yi nata guri na ko san za ka je ka nemo ta saboda da Allah ni na sani eh? na san inda za a same ta Thank you. ka shiga ciki ka je ka huta ka kwanta